radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyu a na lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na a Iran bayan sa akwai shirin nan na kiɗe Iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su idan har sun lokaci mu duba su daga cikin labaran da aka saurara. Amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Janairu shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan Jumada Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a daidai lokacin da sarki sha na kasar Iran ya fara girgiza da kaduwa. kuma alamun faduwar gwamnatinsa suka fara bayyana a fili mutane suka bude gidajen yari a duk faɗin ƙasar domin kubutar da waɗanda sarkin ya jefa su a gidajen yari bisa zalunci da kama karya bayan haka kuma sojan sarki sha da dama sun koma suna shiga cikin sahun masu zanga-zangar la'antarsa tare da yan bore domin kawar da mulkin sa na zalunci da kama karya kan al'ummar ƙasar. masu saurari kun san cewa shekaru 37 da suka gabata rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ko mai gwagwarmaya da sarakunan pahlawiyawa a kasar iran ayatollah sai ahmad khonsari ya rasu an haifi ayatollah khonsari a garin khonsar na kasar iran ya rasa yayansa tun yana karami don haka ya girma a gaban yayansa ayatollah khonsari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya kuma ya koma birnin nijar na kasar iraki bayan karatu mai zurfi a najab ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai sannan kuma yana daga cikin manyan malamai waɗanda suke goyon bayan mariga imam Khomeini a mai sa da sarakunan fahalawiyawa a ƙasar iran don haka ne ma ya dawo birnin tehran da zama wanda ya sa sarkin ya fara shiga takon saƙa da shi da kuma sanya ido a kan al'amuransa da ƙarshen masu rai kusan cewa shekaru 26 suka gabata a ranar irin ta yau injiniya mahdi bazargan prime minister iran na farko ya rasu bazargan ya yi karatu a tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo tehran inda ya koyar a jami'ar tehran dr bazargan ya fice a bangaren siyasa inda ya kasance ɗaya daga cikin masu sukar salon mulkin kama karya na sarki sha kafin juyin johali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso bayan samun nasarar juyin johali an naɗa shi a matsayin firaminista na farko a iran bayan watanni tara saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagorori na juyin juhali gwamnatinsa ta rushe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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa da 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla yanzu lokaci da za a gyara sama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu wata taugar gwamnatin isra'ila ta ziyarci ƙasar sudan shugaban amurka ya barazana sake saka ansarullah a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar chad kuwa gwamnati ta saki wasu daga cikin 'yan tawaye da kuma 'yan adawa da nufin sulhunta al'ummar ƙasar to yanzu kuma ga labaran da ke dake tashar talabijin ɗin isra'ila ta bayar da rahoton cewa wata tawagar yahudawan sahiyuniya ta yi tattaki zuwa kasar sudan domin ganawa da abdul fattah burhan shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasar sudan din da kuma manyan hafsoshin sojan ƙasar tashar aljazira ta bayar da nata rahoton da ke yin ishara da cewa majalisar sojan sudan ta tabbatar da cewa wata tawagar tsaro daga gwamnatin isra'ilan ta isa birnin khartoum domin ganawa da janar abdulrahim hamdan daglu mataimakin kwamandan dakarun aikin gaggawa wanda ya tarbi tawagar har ila yau kafar yada labaran yahudawan ta tabbatar da labarin ziyarar tawagar isra'ila a sudan ba tare da wani bata lokaci ba sai dai bata bada da cikakken bayani kan hakikanin abin da suka yi a can kasar ta sudan ba jirgin tawagar ta isra'ila dai ya tsaya birnin sharm sheikh na kasar masar kafin shiga birnin khartoum na sudan inda ya kara da cewa tawagar za ta koma birnin tal aviv a daren yau a watan nuwamban da ya gabata ma wata tawagar yahudawan isra'ila a hukumance ta ziyarci kasar sudan kuma shafin yanar gizo na axios na kasar amurka ya rawaito labarin da ke cewa gwamnatin joe biden ta buƙaci gwamnatin isra'ila da ta yi amfani da alaka ta kud da kud da jagoran jin mulki na sudan din abdul fattah burhan shugaban kasar amurka joe biden ya yi barazana sake mayar da kungiyar ansarullah ta yaman da aka fi sani da alhusi a cikin jerin kungiyar da amurka ke kira na 'yan ta'adda kamfanin dalancin labaran sputnik ya ba da rahoton cewa joe biden ya bayyana hakan ne sakamakon hada ramo gayya wanda kungiyar ta mayar akan haɗaɗɗe dolar larabawa ta hanyar harba mukamai masu lizami da kuma jirage marasa matuki akan tankunan mai da kuma filan sauka da tashin jiragen sama na biranen dubai da kuma abu dhabi biden ya ce bisa la'akari da har-haren kungiyar ta ansarullah da ta kai a kasar daidai daular larabawa a halin yanzu amurka tana nazari na sake mayar da kungiyar a cikin jirin kungiyoyin da take kira na 'yan ta'adda a duniya banda aka cire sunanta a shekarar ta gabata bayan da gwamnatin donald trump ta saka kungiyar a cikin jirin kungiyoyin 'yan ta'adda a lokutan baya a nata bangaren gwamnati daidai daular larabawa wadda jakadanta amurka yusuf lawatebi shine ya roki gwamnatin joe biden inda ta ɗauki wannan matakin ya ce lallai gwamnatinsa tana maraba da furucin na joe biden a cikin wannan makon ne dai dakarun gwamnatin sana'a game da dakarun sa kai na kabilun laraba da suke mara mata baya da suka hada da ansarullah su kai hare-haren mayar da martani akan haɗaɗɗiyar daular larabawa biyu bayan munanan hare-haren da ita ma ta kaddamar akan kasar taiman musamman ma a yankunan shubuwa da kuma ma'arif da nufin mamaye waɗannan yankuna musamman ma da yankin ma'arif ɗin mai arzikin mai da jama'a masu kada da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar chadi ta saki wasu 'yan tawaye da kuma jigajigan 'yan adawa su 22 da ake tsare da su bisa zargin cin amanar kasa wanda ke zama kasan farko a cikin fursunan da shugaban kasar ya yi wa afuwa domin sulhunta 'yan kasar mutanen 22 dai suna daga cikin 'yan tawaye da kuma jigajigan 'yan siyasa kimanin 296 da shugaban mulkin sojin na kasar chade muhammad kaka idris debi ya sanar da yi musu afo a ƙarshen watan nuwamba yin afuwar dai na ɗaya daga cikin sharɗin da 'yan adawa suka gindaya domin shiga tattaunawa a kan makomar ƙasar ta chadi mai fama da rikici shugaba muhammad mai shekaru 37 wanda ya karbi rigamar mulkin chadi banda aka kashe mahaifinsa idris debi itno a cikin watan afrilun bara ya buƙaci tattaunawa da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai wanda ne sa 'yan tawayen suka ginda wasu sharaɗa daga ciki har da buƙatar cewa a sake ɗaukacin fursunoni da aka kama sannan kuma a yi afuwa ga 'yan adawa tare da maidawa 'yan tawaye dukiyansu da gwamnati ta ƙwace shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya gana da iraniyawa mazauna ƙasar rasha a ziyarar da yake kaiwa birnin moscow na ƙasar rasha kamfanin dallacin labaran ekna ya ba da rahoton cewa a daren jiya shugaban ibrahim isi ya gana da iraniyawa 'yan kasuwa da kuma malaman jami'o'i gami da ma'aikata bangarori daban-daban da suke zaune a rasha ganawar dai ta gudana ne a babban ginin ofishin jakadancin kasar iran wanda yake birnin moscow fadar mulkin kasar rasha inda ya karfa guwar su kan wajibcin yin aiki tsakaninsu da sauran takwarorinsu na cikin gida a kasar ta iran domin samun galaba kan kalubale da ya ce kasar tana fuskanta bangarori daban-daban ra'isi ya kai ziyara a ƙasar rasha ne da nufin ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasar iran da rasha a dukkanin ɓangarori inda a jiya suka yi doguwar ganawa da shugaba putin a birnin moscow ra'isi da putin dai sun jaddada cewa alaƙa tsakanin ƙasashen iran da rasha ta wuce batun kasuwanci ko tattalin arziki kawai alaƙa ce wadda ta shafi dukkanin ɓangarori kuma za su mayar da wannan alaƙa ta zama ta dogon lokaci bisa yarjejeniya a tsakaninsu da hakan zai haɗa har da ɓangaren ayyukan soji. to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. barka mu da warhaka da kuma sake sauraron da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku tarihi muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini. Ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu ya tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla a yau shirin namu zai yi magana ne game da wurin da ake yawan zuwa kallo a ardin Isfahan wato gidan aran tarihi na kayan kiɗe-kiɗe. Daga cikin muhimman wurare da ake yawan zuwa kallo daga cikin wuraren yawon buɗe ido da ke nan ƙasar Iran akwai wajen adana kayan tarihi na kiɗe-kiɗe. Wannan wajen adana kayan tarihi yana ɓangaren kayan fasaha da wayewa ta ƙasar Iran. A wajen akwai abubuwan kallo da suka kai nau'o'i daban-daban har guda uku na kiɗe-kiɗe na Iraniyawa. kuma yana ɗaya daga cikin wuri mafi kima na yawon shakatawa da ke birnin Isfahan. Daga cikin abubuwa mafi ɗaukar hankali a cikin wannan ɗakin shine a yadda ake gudanar da kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe a kai tsaye da kuma kayayyakin kiɗe-kiɗe na gargajiya na ƙasar Iran. Kuma yana daga cikin abubuwan da suka ɓanta da shi wannan ya sa a duk shekara yake jan hankalin masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a wurin. Idan ana so a samu ƙarin bayani sosai game da wannan wajen adana kayan tarihi dole ne a kira shi da suna wajen tattaunawa da a cikinsa ake ajiye nau'o'i daban-daban na kayan kiɗe-kiɗe ana faɗin cewa abubuwan da ke cikin wannan wurin suna nuna irin abubuwan tarihi da al'adu da fasaha da iran take da shi masu kima irin na kiɗe-kiɗe da waƙoƙi na adabi da suka da waƙoƙi irin na classic na zamani da na gargajiya wanda dukan waɗannan yana nuna irin hazaƙa da mutane dama suke da shi ne a fagen wake-wake a nan ƙasar Iran. Ana iya samun dukkan abubuwan da ake bukata na kiɗe-kiɗe na Iran na gargajiya a wajen. Maganganu da Ustaz Shahariyar Shukrani da sauran manya-manyan mawaƙa daban-daban suka yi akan wannan wuri. A shekara ta 1394 hijira kamariya sun ɗauki matakai na ganin sun samar dangantaka mai ƙarfi tsakanin su da wannan wajen na kiɗe-kiɗe da ke garin Isfahan. Akwai ɓangarori daban-daban na asali da ke babban ɗakin taron, wanda idan kai ziyara wannan wajen za a ga dukkan abubuwan da kake so a ɓangarori daban-daban a wajen. Wannan kenan a takaice game da wannan wuri na adana kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na ƙasar Iran da ke lardin Isfahan. To har yanzu dai muna nan a garin Isfahan inda za mu kawo muku bayani game da wurin shakatawa na kan dutsen Safa. Dutsen Safa yana daga cikin duwatsun da suke da dangantaka da tsaunin Zagros da yake birnin Isfahan kuma yana da bambanci sosai da sauran duwatsu. Tunin dutsen na Safa ya kai tsawon mita 2,255 kuma yana kudancin birnin Isfahan ne. Dutsen Safa yana ɗaya daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali a birnin Isfahan. Duk inda kake a cikin garin Isfahan kana iya hango dutsen na Safa. Tun a tsawon shekaru da suka gabata ake ɗaukar sa matsayin wajen shakatawa ga masu wucewa da matafiya a lokutan hutu. Matakan da ƙaramar hukuma ta ɗauka wajen kulawa da wannan dutsen domin rage yawan haɗarin da za a iya fuskanta musamman ga masu wasannin hawa dutse. a da lokacin da ga dama kana iya bi ta hanyar da aka keɓance na hawa wannan dutsen domin ga dukkan garin isfahan a tafin hannunka kamar da muka faɗa asalin tushen dutsen safa ya fito ne daga tsaunukan zagros da ke kudancin garin isfahan bincike da masana ilimin ƙasa suka gudanar ya nuna cewa wannan dutsen yana daga cikin yanki mafi muhimmanci ga masu sha'awar yawon buɗe ido da masu zuwa kallo wurare na tarihi a matsayin misali akwai wani katafaren gida da ke kusa da dutsen safa wanda bisa da aka yi da tsarin ginin za a iya cewa tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin mulkin sasaniyan idan aka kalli kwallolwar dutsen za ka fahimci cewa a saman dutsen saman dutsen ba shi da tsini sosai kuma yana da yanayi na siffar wani abu mai faɗi a halin yanzu saboda yawaitar wurare daban-daban kamar ɗakin cin abinci da ban ɗaki da wajen sallah da masu sauran wuraren yawon shakatawa da aka yi a wurin da dama daga cikin iyalai suna rage lokacin hutunsu ne a wannan wajen watakila masu ware za su so su ji dalilin da suka sanya ake kiran wannan dutse da suna dutsen safa to asalin dutsen ya fito ne daga idanuwar ruwa na kachik a wannan bangaren akwai wata akwai wata kura ko kuma ƙasa da ta fito daga cikin dutsen kuma ƙarshen dutsen yana tikewa ne zuwa ga wani wuri mai sarari mai faɗi kamar ƙaton fili wanda hakan ya sa ake kiransa da suna dutsen safa idan ana son isa zuwa ga wannan wurin idan ka shigo isfahan ne daga garin shiraz ko yas kai hatta ma daga yankin kurdistan kana iya bi ta babbar hanyar shiga zai kai ka zuwa wannan waje na hutawa muhimman wuraren yawon shakatawa da ke dutsen safa wuraren kallo akwai muhimman wuraren yawon shakatawa da ke kan dutsen safa wuraren kallo bai takaita ga dutsen ba akwai muhimman wuraren yawon shakatawa da wuraren kallo da ke wannan dutse na safa akwai abubuwa masu jan hankali daban-daban a wajen to yanzu lokaci yayi za mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare da ke ɗaukar hankali a wannan dutsen to sai dai akwai wajen shakatawa wanda ake adana namun daji a dutsen safa akwai wani wuri na adana namun daji da ke da faɗin mita murabba'i dubu hamsin da aka keɓance shi da dabbobi masu cin nama da masu cin harawa a gaskiya a wannan wajen shakatawan da aka keɓance shi wuri ne karami amma an sanya namun daji daban-daban wanda za ka iya zuwa ka gansu masu rai domin kashe kwarkwatar ido to masu wurare da yake lokacin da aka ɗirman shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da su da dan shirye-shirye amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi kammala ni ma da kunshi nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a shirin namu ya gabatar muku Amir Shikari ne a cikin wannan waka daga gabatar mana. ayi saurare lafiya. قلب یا کنار دریایی این دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین اطلاعتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر عشق سفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب خوبین و حال ما با شما ها می chefur. Nostra. چه قلب شما سختی کم میاره وقتی میخندی an gaishe ka Amir Shikari a cikin wannan wakar ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗinta. amma adin wanda suka tallafa shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. wannan zama ga sai idan Allah ya kama can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya